والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين irin addu'o'in إندا أكا gudanar kenan a tarukan addu'o'i na ci gaba da samun zaman wanda aka fara gudanarwa a birnin lagos wanda kuma ke samun halartar 'yan Najeriya da dama da nufin amsa kiran da sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na samun goyon bayan 'yan najeriya da gudanar da addu'a ga gwamnatinsa na samun nasarar magance ɗimbin matsalolin da ya yi wa najeriya ka katutu sunana comrade usman sani usman hadeja ah, mun kira wannan taro ne domin mu nuna wa duniya cewa lallai kuma nuna goyon bayanmu ga wannan gwamnati da ta shigo tabbas hakika saboda ya zo ya tarar da kalubale da dama babu wani abin da yake faruwa sai dai a yanda wannan addu'o'i da aka fara ke ci gaba da gudana wani jigo a jam'iyyar ta apc architect kabiru ahmed ya ce dole sai fa jama'a sun nuna juriya da goyon baya ga sabuwar gwamnati shine sabon shugaba da mataimakinsa da sauran mukarraban gwamnati za su samu nasarar magance dimbin matsalolin da ke ciwa najeriya tuwo a kwarya a waɗannan addu'o'i abubuwa ne muna buƙatar su kwarai da gaske idan ka kula duk abin da muka yi a mai yakin neman zaɓe har muka zo kan zaɓen kansa aka ɗaga muka ci gaba da kamfen aka samu nasarar ka duba da ikon Allah ne addu'a ce ta aiki saboda haka ba za mu daina addu'a ba za mu ci gaba da yin addu'a ga shugaban mu president Muhammadu Buhari ko mai addu'a ga mataimakinsa dukkan shugabannin mu da mu a ko ko'ina a cikin ƙasar nan kuma mai addu'a ga ƙasar kanta Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu ci gaba Allah kuma ya ba mu nasara aiwatar da alƙawuran cika alƙawuran da muka yi wa al'ummar mu wanda shi yasa suka fito suka ba mu goyon baya kuma suke kan ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari. Tun bayan ratsar da sabon shugaba Muhammadu Buhari ne dai al'ummar Legas kamar yadda aka san su ke ci gaba da gudanar da yanke-yanken dabbobi da kuma bukukuwa a sassa daban-daban na jihar tare da mawaka da kuma makida kamar yadda na katari da wani mai gurmi a unguwar Agege yana yana wa shugaba barack obama na amurka da buhari waka kamar haka shugaba obama shugaban amurka karka ya faɗa da hausawa karka ya faɗa da ɗan kowa don kai mai riƙon awana ne yanzu lokacin na canji ne Allah ya canza mu ba mu san bala'i mu ba mu cikin masifan nan wayo Allah barno wayo Allah barno nan ka ji bam nan ka ji dum nan ka ji rum nan ka ji an kashe musulmi sannan an kashe kirista an je kasuwa a mu zuwa tashin mota nan ma mu je a bada mu mun shigo masallaci nan ma a zo a bada mu wasu sun shiga coci nan ma sai a je a bada wai wannan wannan bala'i baban yaji a amurka daga lagos nigeria